ai a maka hanya duk duniya kowa sai ya himma yake samu wannan Assalamu alaikum farko da sallama zan fara Wakar mai gidana zan yi gabaitin na tsara Maza kenan These are the APC stakeholders, supporters and well-wishers of the former Adamawa State Governor Murtala Hamanyaru Nyako, giving the former Adamawa State Governor a warm welcome at the Eola International Airport. bayan ka after receiving him at the Dola International Airport, the delegation escorted Baomi Munguru to his Drovire residence in Jamaica. where thousands of supporters gathered there to receive Babumi Mangoro and listen to their political hero's message ahead of 2023 election former governor Murtala Nyako urged the people of the state to support the candidature of Aisha Rairo Ahmed By God willing, the next governor of Adamawa State. According to him, she has the capacity and experience to govern the state and bring huge development in terms of education, health, agriculture, and to mention a few. The event started like this. yawanci duka 'ya'ya ne ko ba ne jama'a na zo ne ya farin ciki cewa yar murnan yau ita ne ta zama candidate sai na faɗa muku da kun sauta in Allah Ubangiji ya yarda za ta cika mana amana ba sai na faɗa muku ba cikin wahala da ake ciki ba ka da shugaba wanda zai riƙe ka da amana mai jin ka kai ka san abin da kula da ni zai faɗa titin haƙoƙi saboda hakan nan gyara dole a yi shi kuma ka gyara bebi yau a ce mace ne za ta zama to candidate a adamawa kamar nigeria ma gaba daya ita ce na farko da za a ce ta zama da gubernatorial kandide Allah ya samu tafi muna neman Allah ya mana gyara ba sai na faɗa muku mun san wahala da ake ciki yanzu da kai da sa'o'inka da 'ya'yanka da jikokinka alhali kuma siyasa manansa bature ya ce in ka dubi english dictionary suka ce da art and science or judicial use of public resources for the attainment of higher public good ana siyasa don alfarma ana siyasa don kasa ta ci gaba saboda haka na kusan an ka ba sai an faɗa maka ba ka ciki ka san wahala da kake cikin saboda haka nan muna yi wa eh, eh, eh, fata a kan muna mata addu'a muna roƙon Allah ya tuka mana nuri da ya sa aka sa ta a gaba da zama muna nema a yi mana gyara Allah ya taimaka mana mu nemi gyara 'ya'yanmu nan kai kanka ba za ka kwanta da daddare cikin kana gugu sannan ka tashi ga safe ga luma ga kuma tunani a kan cewa ɗanan nan ba da ke zai je makaranta yau yana ba yaro bai da ba ka biya su wai wani school fees ba baka je yaro ba zai je makaranta ba irin wahalolin nan muna roƙon Allah ya ba wa kanilan nan damar nauyin ɗaukan wannan abin muna neman gyara a ji tausayin junanmu mu ji tausayin kannemu mu ji tausayin ƴaƴanmu hada wanda suke ciki to abin nan abin nan kamar yadda wani alƙalin mu ke cewa na abuwa lokacin da muke yaro sai ce ɗaukar titi hafu wannan wannan tare shi nan bai da kyau muna neman canji muna neman mu canji halin mu kuma kanmu mu sake yin himma don Allah mu maida adama mu da nigeria gaba daya ƙasa wanda mu kanmu muna ɗaga mata hannu domin daga sama ha ƙasa domin a kuma hada local government chairman namu da member tu muna fata jama'a kun bude ido kun ga wanda ya kamata a zaɓa ba wai kama wai ya iya waje ko turanci ba ko kuma yana da tsayi ko wani abu muna neman gyara ne don Allah bai kamata mutanen mu suna kunce da yunwa a ciki ba ya'yan mu tafi makaranta kana da aiki ne kana da sana'a ne kana dan samu a yi tama maka hanya duk duniya kowa sai ya himma yake samu wannan abu to muna fata da yake wannan da ka ganta ka ga waye giya ina fara muna roƙon Allah ya ƙara mata imani ya ƙara mata basiran ganin abin da ya kamata a yi mana himma za ta yi mana wannan jara mu kuma waɗanda muka yawo juna mun san inda za a sabo ɗan taimako mu taimaka mata kai kuma kana gida ka taimaka mata akan cewa mutane mu canza halin su don Allah mu gyara adama mu da na gida Allah ƙara kiyaye mu to waɗanda kuma kowa ne an ba shi chance ya je yi mu alamka da ce ba sai an faɗa ba waɗansu nan sun zama masu saboda hakan nan <laughs> kasa ya zama dole an zai faɗa akwai mutane da yawa ya kamata su sauƙa biya kasalan nan shashanci na ya ita haka kuna ga yadda ƙasa ta zama da 'ya'yanmu ya ita haka don Allah eh, in yana da mukami ma Mun san yadda daga musu sunan sai ya tashi zuwa wannan filin mun muku da samun lokaci da kuka yi doku doku shi Allah ya saka muku da alkhairi baba da wanda aka faɗa yadda ka bar mu muna haɗe Sun tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya duk inda ka sa gaba a nan muke kuma training da ka bamu har yau a kan muke ba za mu canza ba kuma Allah yarda yadda a koda yaushe talakawa ne mutanenka ne a zuciyanka mu ma haka muka ɗauka in Allah yarda a kai kuma muke kuma sai da nufi insha Allah ina ce ma baba ga gayyata na zuwa wannan biki ya ce dama na daɗe yana jimalin mutane na adamawa dole ne na zo to baba mun gode Allah ya saka da APC Najeriya Najeriya Adamawa Adamawa Adamawa Central Bank Adamawa Central Bank

ya marci baƙin da za su zo kuma ya yi blessing ya yi mana addu'a a wannan taro da za yi ran litinin Allah ya da wannan project project na babanmu ne baba mai mangoro kuma ya yi ya yarda ya amince zai shugabanci wannan tafiyan da ya dan ubangiji wannan ba abun da za mu yi sai mu ƙara wa roƙon Allah ya ƙara wa baba lafiya ya ƙara mishi dogon shekaru kuma Allah Allah ya kare shi da shirin masu da makiya gaba ɗaya. Zaka muna gode wa baba mai mangoro wannan shi kullum talaka ne a gabansa duk abu da yake yana yi don talaka ne don ko a airport yana cewa da ya za mu shiga da shi abubuwan nan ga shekaru muka ce baba muna ce maka mu ci arzikin ka ne baka baba mun gode mun gode Allah ya saka baba mun gode Allah ya saka Allah ya saka baba